Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu mai suna ku karkada kunnuwanku. wanda tashar al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku wanda ni sirayya musa sani sha rubutu zan jagoranci shirin a halin yanzu a cikin sabon littafinmu mai suna martabanmu wanda yake kunshe da nishadantarwa faɗakarwa da kuma wa'azantarwa wanda fasihar marubuciyar nan ta rubuta lubna Sufiya. masu saurari idan ba ku manta ba mun tsaya ne a wajen da maimuna ta rako su ahmadi zai kai yara makaranta inda rayyan ya talle haris da mari ahmadi yake yi mashi fada kan ba yayan shi bane maimuna ta ji abin har cikin ranta tana kuma yi wa rayyan addu'ar allah ya yaye mashi wannan abu a tunaninta maganin nan da ta je ta bashi ne ya sha yake tasiri a shiginta ta shige cikin ɗaki za ta iya cewa tunda ahmadi ya bar ta tafiya nan take shiri kusan sati ɗaya kenan sau ɗaya ta taɓa tafiya mai nisan awa biyu wani lokacin ko da irin haka ne ahmadi baya barinta tsoro ya miki yawa maryama shi yasa bana son kina nesa ke kaɗai da gaske ne kuma har tsiya ake yi mata a gida wasu lokutan a ce mata da a karkara ta zo ba za ta yi kyawun gani ba dariya kawai ta kan yi ta kyale su sau ɗaya kafafuwan da suka taɓa taka ƙauyen kankiya da yake a jihar katsina shi ma rasuwar mannera ce matar yayanta ne. za ta iya tuna yadda aka kai ruwa ranar kafin a bar shi auren mannera na ɗaya bata kasance daga cikin danginsu kamar yadda suka saba ba duk da yanzu wasu na bijirewa auren dangin amma rabon tilan yarsa laila ne kawai ya saka shi kafewa da watsi da maganganun da kowa yake na yaren nera. ka rasa wanda zaka jajibu kana zaune lafiya da matarka sai nufiya salon duk ta zo yadda ta lashe maka kuruwa mu ma ta lashe mu maryama ta tuna maganganun mahaifiyarsu lokacin da ya zo mata da zan can auren manira kowa a dangi da abin da yake faɗi mahaifinsu ne kawai ya bashi goyon baya sai ya dinga faɗa musu na yi bincike iyayen yarinyar nan mutanen kirki ne suna zaune da kowa lafiya ita ma nagartacciya ce addinin musulunci dai shi muke bi kuma a sharaɗan da aka kafa mana na neman aure ba mu da wani dalili na hana shi aurenta hakan ya sa dole kowa ya haƙura amma ba don ana so ba Yadda yan uwa suka ɗaga hankalinsu akan auren dini da mannera ko matar shi da zai haɗa da ko matar shi da zai yi wa kishiya da mannera bata nuna damu. damuwarta haka ba ko ita da suke zaune da dina suna zancen ta jinjina al'amuran matuka ni ban kika ƙara aure ba yaya da ba a ƙara aure ni ma da ina wani gidan ba gidan ahmadi ba amma ba ni fiya ba ka dai ƙara duba lamuran don yadda suka yi ƙaurin suna wajen shaidar da aka yi musu ta maida da tsafi na sanyaya mata jiki duk musuluncin ba nufi sai ya yi tsafi haka ta ji akan faɗa tana ƙaunar dina har ranta ba ta son abin da zai zo ya cutar mata da shi ke dai ki yi min fatan alkhairi kawai dini ya faɗi yana dariya sai gashi daga baya kowa na yabon kirkin manira cikin ƙanƙanin lokaci ta shiga tsakatan al'umma kowa sun alakanta hakan bayan rasuwar manira mintuna kaɗan bayan haihuwar yarta mace mutuwar ta da kidini ba kaɗan ba har aka yi jana'iza bai san inda kan shi yake ba kowa ya buɗi baki ca yake yi rabo ne kawai ya haɗa ƙaddarar manira da dini shi yasa duk yanda aka so hana shi auren ta ya ƙiya ashe ma zaman nasu ba mai tsayi ba ne tunda duka watannin su sha hudu to lokacin ne tafiyar da ta yi mai tsayi shekaru kusan biyu kenan da suka wuce lokaci zuwa lokaci takan yi tunanin yarinyar saboda tun a wajen rasuwa kowa ya kalle ta sai ya yi magana akan idanuwanta ta san ba kasafai ake samun idanuwa irin na mutane a cikin mutane ba musamman a nan yankin najeriya amma sai take ganin gara idanuwan yarinyar da ta ci suna laila akan wani bawan allah da ta taba gani har gobe ko ita kadai ta tuna sai tsigar jikinta ta tashi saboda sakkalar idanuwan maciji sai da ta yi zaton ko ta yi gamo ne ahmad ya ta yi mata dariya shi ya sa da ta ga ta ƙara jinjina ma ikon Allah zan shi ya bambanta halitta tsakanin mutane ba ta da kalar da za ta misalta idanun Laila da shi ko kyanwa ko wace da kalar nata idanuwan amma tabbas wata kyanwa ta taba gani da kalar idanuwan yarinyar kalar surutun da ake tayi tun a wajen rasuwan Manira san Maryama ta zaci za a yi bakwai yarinyar ba ta bi mahaifiyarta ba tun tana tsammanin bayan dawowarsa labarin rasuwar Laila zai iso musu har ta daina yau din ma har tasha Ahmadi ya raka ta da yake kwana biyu za ta yi daga ita sai marwan ta taho sauran yaran ta bar su wajen maimuna da fuskar ta babu yabo babu fallasa ta ce mata sai ta dawo allah ya kiyaye a gaida su da ta yi mata sallama babu wani abu da za ta yi da maimuna za ta zauna lafiya da ita shi yasa yanzu in ta gaya mata magana da ta ji ba za ta iya ɗauka ba ramawa take yi yaranta ne kawai ta kula maimuna na buɗewa haƙora Kishinta sai ya zo ma Maryamu da sauki tunda bata saka yaran a cikin rashin jituwarsa ba. Hankalin ta kwance ta bar su a gida su ma da basu damu da batun ko unguwa za ta fita a gida ta tafi da su ba. ta kan bar su a wajen Maimuna. Ran kal tana kallon gari har suka isa kankiya. Furaira uwar gidan Dini ta karbe ta hannu bibiyu ta sauke ta kamar yadda ta saba tariyar su. Shi yasa kowa a dangin nasu baya gajiyawa da farar alkhairinta. Sai dai ta girgiza matuka da ganin yadda dan uwan nata damuwar da take shimfiɗa akan fuskar murmushin mai yawa ce duk da murmushin da yake yi mata da suke gaisawa tana ganin yadda bai kai cikin idanuwan shi ba tun da ta isa ta jima bata ga giccin laila ba kafin daga baya yarinya da take bacci ta taso ta fito far ɗaya maimuna ta je ta har cikin ranta sai bayan furera ta ba su waje da dini ne ta samu damar tambayar shi me yake faruwa murmushin da ya yi mata mai ciwo ne matuka na jin daɗin tsangwamar da laila ke fuskanta daga wajen mutanen ƙauyen nan ko unguwa furera ta rage fita sai dai idan dole tana iya ƙoƙarinta amma ko taro ta shiga da laila sai iyaye su fara janye yarensu babu wanda ta taba cutarwa ban san me yasa suke alakanta ta da maita ba dan Allah ya bambanta kalar idanuwanta da nasu sai suke dora alhakin hakan akan mannera suna zantuka da bana son maimaitawa dini ya karasa maganar na sauke ajiya zuciya wallahi a kwanakin nan ina tunanin mayar da ita hannun inna kai maryama ta jinjina mishi jancan na taba zuciyarsa fiye da tunaninta Allah ya kyauta ya rufa asiri rashin ilimi cuta ce babba a tsakanin al'umma zan tafi da ita idan zan wuce na san Ahmad family ba zai ta zauna a hannuna ba amma kaga ba zai yiwu in je mishi da zancen kai tsaye ba kai dini ya girgiza mata tun da ta fara magana kar ki dora mishi ɗawainiya ga nashi yaron. ta yi babu wata ɗawainiya in dai zai amince in rike ta ina da sana'a ta, ko ka manta ba wani abu nake yi da kuɗaɗe na ba sha Allahu rike Laila ba zai min wahala ba amincewarka ita ce komai na numfashi dina ya fitar mai nauyi ni dai ina so ta tashi inda babu tsangwama inda wani ba zai lakaba mata kalmar da bata da ita ba kusan har karfe ɗayan dare suna shan hirar yaushe rabu da dini ta ji daɗin damuwar da ta ga ta ragu a idanuwan shi kafin ta baro garin kanki ya tare da laila wannan karan da tunani fal cikin zuciyarta har ranta take jin ƙaunar yarinya ko dan allah bai bata ya mace ba har yanzu kuma tana so inda wani zaman kirki suke yi da maimuna ba za ta ki ko riƙayya ko zubai da wata ta dawo ɗakin ta gabaki ɗaya ba musamman tun da yanzu maimuna goyon mace take yi yarinyar da aka mayarwa da sunan mahaifiyar maimuna suke kiranta da intisa amma abu ne da ta bar shi a zuciyarta tunda ta san furta shi matsala ne kawai zai janyo mata addu'a take yi ahmadi ya barta ta rike laila har ta isa gida inda bata sami kowa a cikin yaran gidan ba ta san babu islamiyya tun da ranar alhamis suna gidan yaya ayoba tun da ba su da wajen shiga da ya wuce gidan ɗaki ta wuce kanta tsaye tun da dai ta san mai mana ba fitowa za ta yi ran yadda ba ga gajiyar hanya saboda daga marwan har laila bacci suke ta yi shi ta goya shi lela kuma tana saɓe da ita ga kayansa ga tsarabar da aka haɗo ta da ita banda nishi babu abin da take ɗirkawa fitowa ta yi tsakar gida da nufin yin alaula in ta yi sallar la'asar ko da taliya ce sai ta ɗora musu tana da dakakken yaji yunwa da take ji ba za ta iya jiran wata miya ba ko da tana da cefane ta idar da alaular kenan ta shiga ɗaki ta ji sallamar zubaida mami sannu da zuwa zubaida ta faɗi tana ajiye kolar abincin da take rike da ita haɗi da ɗorawa gashi in ji ayya kallon zubaida ta yi da wani yanayi da ya yi godiya shimfiɗa a fuskarta ko a mafarki bata tsammaci wannan kirkin ba bata ma saka wa ranta ba ki ce na gode sosai zubaida dan murmushi zubaida ta yi tana ficewa daga ɗakin sai da ta fara yin sallah tukunna ta gyara zama ta janyo kolar gabanta dambun shinkafa ne sai kamshi yake wani numfashi ta sauke tana ɗaukar kolar ta miƙe tsaye kicin ta nufa ta sami flat ta zuba ta saka mai da yaji ta dawo ɗakinta Tasta ta cinye ta ta mayar da ruwa tana yin hamdala bata san ta gaji ba sai da ta kwanta kuma lokacin marwan ya tashi ya fara damunta da rikicin shi dole ta ƙara miƙewa tana zuwa ta zuba mishi dambun shinkafa kewar saharis na damunta amma da yake ba hankali gare su ba ko su zo su duba su ga ko ta dawo ko bayan magariba da ta ji hayaniyar su bangaren maimuna suka wuce abin sai ya mata wani iri ka bar ta ai kamar wani ya kirawo su shi ma suna ta wasa da laila tun ɗazun ganin ahmad ya sanya zuciyarta da murmushin nan nashi ya shigo bangaren ta mutanen kankiya ya maganar cikin sigar tsokana dariya ta yi tana mishi sani da zuwa yana zama idanun shi kan laila suka fara sauka ina kika samo mana yarinya haka zuciyarta ta ji ta doka duk da babu alamar komai a muryar ahmad ya rige wajen marigayiya mannera ce dan ware idanun shi yayi allah sarki girman dan mutum ba wahala rayuwa kenan Allah ya ji kan waɗanda muka rasa ya karasa magana cike da tausayawa ya san zafin rashin iyaye duk da bai taso cikin rashin kulawa ba musamman a ce mahaifiya ita kuma Maryama kallon shi take yi ko za ta ji yi magana akan idanuwan Laila din amma wata hirar ya ja ta da ita yana tambayar ta hanya da kuma yadda ta baro mutanen can ɗin, hira suke kamar sun yi satuka ba su ga juna ba kirki kirki irin na Ahmadi yakan bata mamaki duk tsayin shekarun nan da suka yi a tare bai tashi daga bangaren ta ba sai da aka kira sallar isha'i ta san sai washe gari za ta karbi girki don haka sallama suka yi sai kuma lokacin ta ga Haris da suke mata sannu da zuwa ba kun manta da ni ba Haris dariya Haris zai yi a'a mami ayyace ta yi mana masa shine muka ce ba ma so da miya sai ta saka mana sukari yi daɗi sosai ko Jabir Haris ya faɗi Jabir ɗin ya ɗaga mishi kai surutu suka ci gaba da yi mata tana biye su don ba ta da abokan hirar da suka wuce yaran nata Haris ne kawai bai tsare ta da tambayar inda ta samo Laila ba su jabir kuwa sai tambayar su suke ta ce kanwarsa ce idan ta wani iri me yasa kalar namu ba iri ɗaya ba jabir ya tambaya yana saka maryama dogon nazari kafin ta ce kowa da kalar nashi kama idan ka duba naka ba iri ɗaya ba ne da na nadar cike da narshin fahimta jabir ya leƙa idanun nadir iri ɗaya ne ma miki kalla ki gani kai ta za mishi ba za ka gani ba sosai yanzu haƙura ya yi ba don ya gane ba a nan gidan za ta zauna za mu dinga wasa tare dan jinjina kai Marya ta yi nima ban sani ba wannan karin su duka suka haɗa baki har da haris don allah ma miki bar ta ana dariya kawai ta yi ba za ta yi musu wannan alkawarin ba sai ta fara yin magana da ahmadi tukunna idan ya amince mata za ta ji daɗi ita kanta tana son ta riƙe lela bata san ko tana da rabon samun ya mace ba tun daga maza nan har guda hudu a gabanta saboda na kawo bilal shi yasa ita ma je ta ɗauko yarinya kenan ahmadi mayyar zaka bari ta zauna mana a gida wannan yarinyar mai idanun mage zaka hada mana a cikin yara a tsayin shekarun nan ba zai ce bai saba da rigimar maimuna ba ta karfi ta yaji ta mai da shi mafaɗaci don wani lokacin sai ya balbale ta da faɗa yake samun kanta wani lokacin kuma ficewa yake bar mata gidan ga baki ɗaya ba koyaushe take bata mishi rai ba saboda duk yadda yake jin maryama maimuna daban take a zuciyar shi ita din ce karfin gwiwar shi har yanzu ko matsala ya kwaso wajen ta yake nufa saboda ya san idan ba ta da shawarar da za ta magance mishi matsalar shi za ta raba nauyin matsalar tare da ita labarin soyayya kala biyu zai bayar kanshi a ɗage muryar shi ɗauke da alfahari shine soyayyar mahaifiyar shi sai kuma soyayyar da maimuna take yi mishi shi sa ya fahimci kishinta tana mishi son da yake da yaƙirin yanzu a faɗin duniyar shi bai da na biyansa amma a lokaci irin wannan yana ras me yake lullube kwakwalwarta haka me yasa soyayyar shi ba ta saka shi zaben kalamanta da za ta furta mishi kishi kishin shi yasa ta daina gudun bacin ran shi sam ina manta cewa bilal ba daga jikinmu ya fito ba wallahi ki daina maganar nan dan Allah Ahmadi ya fara cikin taushin murya amma kai maimuna take girgiza mishi tun jiya da safe da ta fita tsakar gida ta ga laila sai da gaban ta yi wani irin mummunar faduwa babu shiri ta koma daki tana karanta duk wata addu'a da ta zo bakinta gashi yarinyar ba ta da haske sosai balantana ta yi zaton ko daga ƙasar turawa ta faɗo musu cikin gida babu kalar tunanin da bata yi a ranta ba kan yarinyar ko da ahmad ya dawo ta tambaye shi sai ya faɗa mata ko wace ce laila bata manta lokacin da aka yi ta surutun auren didi da manira a dangi ba har na faɗin mugun abinsu ne ya faɗa musu kansu shi yasa ya je ya kwaso musu mayya watakila ta lashe mana kuruwar karima duk mu huta a lokacin dariya abin ya yi ta bata sanda labarin mutuwan manira kuwa ta riske su za ta yi karya idan ba ta ji wani iri a ranta ba duk surutun da ta dinga sha ashe ma ba ta da rabon zama mai nisa a gidan auren fatan samun rama ta yi mata ta ɗauka tun da ta yi wa maryama gaisuwa a wancan lokacin ba za ta sake jin labarin manira ba sai ga yarta a cikin gidanta yar manira mai idanuwan aljinu yarinya da tun ta kasa samun sukuni a cikin gidanta saboda su haris sun shigo mata da ita bangaranta haranta ta dauka ko maryama ta zo da ita ne ta kwana biyu ta mayar da ita sai yanzu da ahmadi ya zo mata da wani irin bayani da babu abin da ta fahimta a cikin shi sai cewar dailal za ta zauna ne a gidan nan ni dai ba zan zauna a gida ɗaya da ita ba sai dai ka san yadda za ka yi da mu haka kawai muna zaman lafiya za ta zo ta kashe min yara rai a ɓaci ahmad yake kallanta wani lokacin sai ki dinga magana kamar ba ki da ilimi kina manta babu wani abu mai ta a addini sai kan baka kuma ita kaɗai kika fara gani da kalar idanu waka? ko ba ki ga wanda aka haifa babu idanu ba ne ga baki ɗaya kin san Allah kar ki fara min fitina da ba ta da ƙarshe na faɗa miki Laila za ta zauna ne saboda girmamawa ba wai shawarar ki nake nema akan hakan ba wannan karan ita ce take kallon shi yadda ya rufe ido yana datsa mata maganganu har yana kiranta da jahila a fakaice saboda wannan dangin mayan ni kake kira da jahila ahmadi ni kake kira cewa jahila akan na ce ba zan zauna a gida ɗaya da maiya ba numfashi ya sauke kin ga irin abin ko ni ban kira ki jahila ba ki daina cewa ma yarinyar mutane maiya tunda idan wani ya kira naki yaran da wannan kalmar ba za ki taba jin daɗi ba ido cikin ido take kallon shi akan me za a kira na yaran da mayo tunda ba su haɗa hanya da maita ba ni dai na faɗa maka ba zan zauna a gida ɗaya da ita ba ko ka kwashe ta da maryaman ka san inda za ka kai su ko kuma ni ka san inda za ka kai ni murmushin ta kai ce ahmadi yayi yana binta da ido ki yi duk abin da kike so laila kam za ta ci gaba da zama a gidan nan in ba aure ko mutuwa ya raba ta da shi ba idanuwan maimuna cike tab da hawaye take kallon shi tana son tabbatar da cewa da gaske yake wannan yarinyar da tun jiya take birkita da zai bar mata ita a cikin gidan ahmadi da gaske nake ba zan zauna da ita ba don allah to ka raba mana gida ke kin san ko ina da hali ba zan raba muku gida ba saboda ba na son zumuncin yara na ya samu tangarɗa balle kuma ba ni da wannan halin miƙewa maimuna ta yi hawaye take yi sosai ta kowace fuska maryama ta zame mata bala'i ni kam zan bar muku gidan sai ku zauna a banza ba za a zo a lashe min kuruwata ba wallahi gyara zaman shi ahmadi ya yi bai ce mata komai ba rigima take nema da shi sosai shi kuma ya riga da ya gama magana ba zai biye mata ba kamar yadda ya ce laila za ta zauna zama kam daram a cikin gidan nan in ta yi rikicin ta gama ta ga da gaske yake yi za ta haƙura yana nan zaune ya ga ta fito da jaka a hannunta tana ƙoƙarin yafa mayafi ina za ki je sai da ta share kwallon da ta zubo mata sannan ta ce mishi gidanmu ya san ba lokacin da ya kamata ya yi dariya ba ne ba amma dariyar ce ta kubce mishi da kuruciyar mu ma duk faɗan da take yi da shi ba ta ce za ta yi yaji ba sai yanzu da girma ya zo musu dariya ahmad yake yi sosai da ta ƙara so saran maryama wato bai damu ba ko bai kuma ɗauki abin da take yi dan da wani girma ba tun daga mahaukaciya dole ka sa ni a gaba kai ta yin dariya ta ƙarasa maganar cikin kuka tana ɗaukar jakarta da ita kanta ba ta san da me da me ta zuba a ciki ba tunda ta aure shi rasuwar audu ne ta yi kwana har bakwai ba tare da shi ba kuma ko a cikin jimamin mutuwar audu kewar ahmadi ahmad ni ta yanzu mata yi ne kawai ran tarazana shi ganin kukan da take yasa ahmadi ya tashi amma har lokacin murmushi a fuskar shi jakar yake kokarin kwacewa ta janye ya kama hannunta duk da kokarin kwacewa da take yi ya karbi jakar da kanshi ya kama mayafinta yana cirewa ke yanzu da girman ki sai ki yi yaji kuma ina zaki je ki bari ko baki san mai mana ce jigon rayuwar ahmadi ba ne wasu hawaye ne suka kara zubo mata tana tsinewa ranar da maryama ta dora idanunta akan ahmadi har ta ji ya kwanta mata ta sa ya raba wannan soyayyar tasu ita da ita shi yasa bata ga ranar da za ta waye da san matan nan a zuciyarta ba ni ba zan zauna da yarinyar nan a gida ɗaya ba ba zan zauna ba ka bar ni in tafi tun da su ka zaɓa a kaina ka nuna min yadda ban da wani muhimmanci a wajenka kama ta yi suka zauna kalaman da ya san da wahala ta ƙi yin laushi yake amfani da su wajen tausarta ta san ya san cewa cewa shi ɗin ne rauninta soyayyar shi ita ce rauninta idan ta lashe min yara fa ta yi magana da wani irin sanyin murya don ga baki ɗaya ya gama kashe mata jiki ba za ta yi ba ki yarda da ni mana alfarma nake roƙo a wajen ki mai mana ko sai na tsuguna ne ahmad ya karasa magana yana kokarin sauka daga kan kujerar da sauri ta riƙo hannun shi tana girgiza mishi kai murmushi ya yi mata na gode don allah karki takalmar yama da maganar nan alfarmar da na roƙa ta haɗa da wannan wallahi ba don billar ta kawo laila ba ita ma da nata dalilin kamar yadda kike da naki dalilin ta ji shi ne kawai amma ita ta san gasa maryama take yi da ita tunda ta kawo bilal gidan nan take bakin ciki shine dai ita ma ta nemo wannan mayar ta kawo kowa na da yara da kuma dan riko kenan a cikin gidan kin ga daman ba ta da ya mace ko ahmadi ya fara wani irin kallo mai muna ta watsa mishi yana saka shi yin dariya yana daga hannun shi ya haɗe shi waje ɗaya cikin sigar ban haƙuri ka tashi ka tafi wajenta idan kewarta ce ta sa kake son yi min maganar maimuna ta faɗi wani irin kishi na taso mata tashin ya yi niyyar yi tun da daman ya jima ne haka saboda yana so ya faɗa mata zancen laila amma maganar da ta yi ta sa shi yanke hukuncin ƙara zama ya san ana gab da kiran isha sai ya yi amfani da wannan damar ya fice ga baki ɗaya maimunar tashi ta zama a lallaɓa rikicinta sai shi ba koyaushe yake zama a gidan yaya ayuba ba ko da kuwa duka yaran gidansa na can lokuta da dama dawowa yake kwanciyar shi a ɗaki ya san ko ayya tana tunanin yana can wani lokacin haka yakan haramta wa bilal zaman ko da yana so shi dai da bakin shi ba ya ce mishi ya taso su taho ba idan ya taso din kuma baya hana shi biyo shi yau bai ma kula da ya dawo gida ba zane yake sanyi haka kawai tunda ya fara rike fensa tun ma kafin abu ya saka su a makaranta zai yi zane a kan duk wani abu da zai samu ganin ko gawayi ya tsinto yana musu zane a jikin bango sa abu din kwaso mishi littattafan da zai danga yi a kai yanzu ma gara ya yi zanen shi ko fada suke yi idan aka raba su a kan takardun zanen shi yake wuce haushin shi har sai ya ji zuciyar shi ta yi sanyi ba kasafai yake ganin kyawun abin da yake zanawa din ba baya wuce mutane dabbobi kwari ko duk wani abu da yake so ya zana din amma sai a yi ta cewa ya yi kyau Allah ya yi riko da hannayen ka rayyana watakila kai kuma abincinka a zane yake abu yana faɗi kwanakin baya rayyan bai gane asalin maganar kalaman ba Rayyan bai gane asalin ma'anar kalaman ba, ya dai amsa da amin ne kawai. Ya fara zanen ne sai ya ji yunwa na nukurkusar shi, sai ya tuna faɗa ya yi a makaranta bayan sun tashi da ya dawo bai bi ta kan abinci ba tashi ya yi ya fita daga ɗaki yana nufar kicin ya san inda ayya take ajiye masa abincin shi shi da bilal nashi ya ɗauko da cokali yana dawowa ɗakin ya samu laila a ciki hannunta rike da fensirin zanen shi ɗayar rike da takarda da ya kwana biyu yana aiki a kanta a karo na farko da ya so gwada wani a cikin gidan ya kuma zaɓi da ya fara zana bilal ta daƙumi takardar tana kuma ƙoƙarin ƙara bi da fensir a kai. To masu saurare a nan za mu tsaya sai dai ku saurare mu a shirinmu na gaba. Ku dai ku yi sharing, liking da